العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو ثلاثة أشرين دشيدة قوات رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 kuma sha hudu ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi a tafsirin aya ta talatin da uku a cikin suratul araf insha Allah za mu fara amsa tambayoyi da farko don Allah a taya addu'a a tayani da addu'a kan wasu bukatunawa da kuma na sauran yan uwa musulmi Allah ya biya mana bukatunmu baki daya Allah ya biya maka bukatunka da Allah ina neman ƙarin bayani akan irin nau'in aljanna wacce annabi Adam alaihi ya zauna domin na ji wani malami yana cewa ba aljannar lahira ba ce wai a duniya take ya kafa hujja da ayar da Allah ya ce idan aka shiga aljanna ba a fita to na farko dai a wannan dole ne mutum ya imani cewar a aljanna gaskiya ce kuma aljanna nan a sama take domin hadisai abinda suka nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake yi na kunuti na bude sallah yana cewa antal haqq wa qawluka al wa wa'duka al haq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kuma aljannan nan an halicce ta kamar yadda ya zo a hadisin da muka ambata na annab sallallahu alaihi wasallam da ya ce da Allah ya halicce aljanna sai ya ce ma jibril ya je ya ganta saboda haka a tabbas ce kuma a sama take saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku roƙi Allah ku roƙi Allah al a'la fa innahu a'la janna wa fawqahu arshur rahman tace aljanna da tafi komai daukaka kuma samanta shine al'arshi al'arshi ko a sama yake saboda haka aljanna ita ma a sama take kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'annaba adam a da shi da hawa ta ya ce ƙala habita min ha jami'a ku fita daga cikinta ga baki ɗaya kuma a wani wajen ya ce walakun fil arzi mustaqarrun wa mata'un ilahin da ya fitar da su ya ce kuna da matabbata a cikin ƙasa da jin daɗi ya zuwa ga wani lokaci shine ajalin saboda haka al a bayan ƙasa yake idan da aljanna a nan duniya take dan me za a ce musu wala kun kuna da matabbata a cikin ƙasa ba a fitar da su daga cikin aljanna din ba kenan inda inda aljanna a cikin ƙasa din take saboda haka wannan kaulin da mutane suke faɗa babu dalili a kansa amma hujjan da suke cewa hujja ce cewa in an shiga aljanna ba a fita in an shiga aljanna ba a fita shigar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata ta shigar da ba a fita shine shigar waɗanda yake suka shiga ranar bayan tashin alkiyama a ranar lahira saboda haka in an shiga aljanna ba a fita wannan ɗuma ma za mu ɗauke shi akan umum ne duk wanda ya shiga aljanna ba ya fita sai wanda Allah ya ce ya fito da shi shine annabi Adam saboda haka babu wani ci karo a cikin wannan in ma wannan hujja ce da yake ganin hujja ce a shekul islam ibn taimiyya ya yi dogon bayani akan wannan matsala a cikin alfatawa ɗinsa wanda yake babu lokaci da za mu iya karanta abubuwan da ya faɗa amma wannan yana ɗaya daga cikin abu hujjojin da ya kawo na nuna kan cewar a duk wanda yake cewa aljannar da aka shigar da aka saukar da annabi adam ba a nan ba ita ce aljanna aljannatul khuld wadda take a sama ba wata aljanna ce a nan duniya a hama sun faɗi ma inda take sun ce a ƙasar indiya to wannan ƙauli ne wanda yake ba shi da dalili kuma yana daga cikin jinsin irin ƙaunin 'yan batiniya kusan 'yan batiniya akwai wata firka na wanda suke cewa duk abubuwan da kuke da ake faɗa duk sura ce ba haƙiƙa ba ne sallah ba haƙiƙar sallah ake nufi abinda ake nufi da sallah wato ka san allah abinda ake nufi da aljanna wani jin daɗi ne wanda zaka samu saboda ka su kai aljanna su ta duniya a cikin sham a wajen irin lebanon ɗin nan waje mai ni'ima wani fili wani waje aka samu mai ni'imar gaske wato a cikin wani wadi sama duk wato kore shari'a rufe shi kuma aka sa kyawawan 'yan mata a wajen aka rinka ba su wiwi suna sha hashishiyun kenan the assassins wanda aka mayar da su kan cawai su sun riga sun kai sun riga sun samu ma'arifar da ake bukata yanzu har sun shiga cikin aljanna ga aljanna aljanna ai anan duniya take ba a wani waje bane to yana daga cikin irin jinsin waɗannan akwal din da suke zuwa suke kawo barna a cikin addini su fitar da mutane daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a farga abinda malamai suke a kai malamai waɗanda suke alwarrasihuna fil ilm matabbata a cikin ilimi tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga wannan zamanin namu da muke ciki shine wato aljannan nan ba a nan duniya take ba aljanna ce wadda take ita ce wadda Allah ta'ala ya halitta ta zamanto aljannatul ma'wa aljannar zama ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah kuma a sama take ita ce kuma wannan aljannar wadda Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ya sa shi a cikinta sannan kuma da ya ci daga cikin bishiya ya fitar da shi daga cikinta da alkawarin kan cewa da shi da duk wanda suka yi imani daga cikin zuriyarsa za su koma cikinta wanda ya ce ƙasar nan ta shiga cikin wani mawuyacin hali musamman rashin tsaro to wai ina mafita eh, wannan tambaya ce mai a koyaushe abin da ake ta faɗa kan cewa mafitarmu shi ne komawa ga Allah mafitar mu shine komawa ga Allah ma'anar komawa ga Allah shine komawa ga Allah da roƙonsa roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi mana domin duk wani musiba idan duk wata musiba idan ta zo ba ta zuwa sai zan saboda zunubai kuma Allah baya ɗauke ta sai da tuba da istighfari saboda haka mu koma ga Allah da yawan tuba da istighfari da yawan abubuwan da Allah zai yi jikan mu saboda su duk abubuwan da Allah yake jin kan bayi saboda su mu lizimce su wanda yana daga cikin wannan mu tabbatar da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tsakakanunmu sannan mu yawaita abu mu yawaita abubuwa na jin tausayi na jin tausayin na ƙasa jin tausayin marayu jin tausayin zawarawa jin tausayin nakasassu jin tausayin a wato mata waɗanda suke cikin gidaje ake ta zalunta su duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke idan muka ji kansu idan muka ji kan waɗannan raunana Allah mu ma zai ji kanmu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake sama al'arshi shi ma zai ji tausayin ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka mu kyautata mu da Allah ta waɗannan hanyoyi sai Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana ko mu ci gaba da hakuri har domin kowane abu yana da ajali kowane abu yana da ajali a wajen Allah kada mu yanke kauna mu dawwama cikin addu'a mu dawwama cikin addu'a kuma abin da muke ta kokari kenan muke yi daidai gurgudan mu daidai gurgudan ikon mu a masallatai muna gani yanda ake ta addu'a a lokacin kunuti da kafin Ramadan ana yi da Ramadan ya zo shi kenan kunutun da ake yi a cikin tarawih ya wadatar sannan kuma a majalisai na ilimi ko yaushe a yawaita addu'a a sannan kuma mai kokari mu rage barna a cikin al'umma daidai gwargwado kowa mutumin da ya san daidai ya zamanto malamin wannan abu to yayin da ya gaba daidai din ba ya tsawatar daidai gwargwado ba ya zamanto kana ganin ana barna a gabanka ana barna a unguwar ba za ka tsawatar ba ka ce to ya za a yi kuma ka faɗa ba za a ɗauke ba za a je daga gare ka ba a'a irin abubuwa da da na munkari da aka tsare ba a yi a cikin al'umman nan yanzu an dawo ana yin su a tashi a yaƙi a tashi a gyara su a tashi a gyara su yanzu da mata mata masu tsayawa akan titi ana ɗaukan su da in hizba suna ƙoƙari suna hana su yanzu so mu bayyana a cikin abin nan yanzu so mu bayyana a titunan to lallai abin nan lallai a tsaya a tsora wato a yi wa'azi akan wannan ai musu wa'azi a jawo kansu bil hikmati wal mau'izatil hasana kuma yan hizba idan ba su da labari muna sanar da su don su tashi su ci gaba da aikin domin har yanzu dokar da ta kafa hizba tana nan kuma suna nan har yanzu suna yi saboda haka su tashi su ci gaba da aikinsu su domin abinda abinda Allah yake ije ma wannan al'umma da albarkar irin wannan aikin Allah ne kadai ya san iyakarsa muna da wannan kyakkyawan zaton ga cewa wannan abu ne wanda aka yi na alkhairi kuma koda suna da abubuwa wanda suke yi na kuskure Allah ya fi musu kuskuren su ya dawo da su kan hanyar daidai ya inganta aikin su amma aiki ne wanda yake kyakkyawa wanda yake da shi Allah yana ije mana Allah yana kawar mana da azaba da musibu masu yawa a cikin al'ummar kuma ba wai su ne kadai za su yi amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar ba kowa yana da haƙƙi ne ya umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna idan ka ga abu mummuna akallan abin da za yi ka kishi a cikin zuciyarka amma ba kawai ka gani ka kau da kai ba wannan shine yake kawo mana musiba ya zama to ana barna ba waɗanda suke inkarin barna Allah ya kyashe mu wannan yace Allah ya karɓi ibadun mu Don Allah ina son san hukuncin bin mamun da ya miƙe zai ciko raka'a da ta kubuce masa da kuma hukuncin bin wanda yake nafila a matsayin sallah ta farilla ko akwai hadisai ko ijma'i da ya tabbatar da hakan domin na ga mutane suna yi eh wannan matsala ce ta fikihu wanda yake malamai sun yi saɓani a kanta a asalin wannan shine kan cewar akwai malamai da suke ganin cewar sharaɗin limanci dole ya zamanto kan cewar niyyar liman ta yi daidai da niyyar mamu kuma matsayin liman ya zamanto daidai yake da matsayin mamu ko gaba da matsayin mamu niyyar liman ta zamanto daidai da niyyar mamu wato ya zamanto yana niyyar sallar farilla liman yana niyyar sallar farilla kai ma mamu kana sallar farilla idan ya zamanto akasi liman yana niyyar sallar nafila mamu kuma yana niyyar sallar farilla to limancinsa bai inganta ba wannan shine abin da waɗansu malamai suke a kai kuma haka zalika dole ya zamanto ƙarfin sallar su daidai take mai yin sallah shi shi kaɗai da mai yin sallah a matsayin liman ƙarfin sallarsa ta kai ai koyi da shi amma wanda yake mamu wanda yake koyi da sallar wani tunda shi ma kansa koyi yake yi ƙarfin sallarsa ba ta kai wani ya zo ya koyi da shi ba to duk wannan bisa wannan waɗansu malamai suke cewa ba za ka yi sallah da mamu wanda ya taso yana cika ba za ka mayar da mamu wanda ya taso yana ƙoƙarin cika raka'o'in da ya rasa wato masbuki wanda ya rasa salloli wanda ya rasa raka'o'i to kai ba za ka zo ka mayar da shi limamin ka ba haka zalika in yana sallar nafila ba za ka zo kai sallar farilla a bayansa ba haka in yana sallar azahar ba za ka zo kai sallar la'asar a bayansa ba ko yana sallar la'asar ba za ka yi sallar azahar kai a bayansa ba wannan shine mazhabar malik rahmatullahi alai waɗansu malamai kuma suka ce wannan ba sharadi bane sabanin niyya ba zai haramta in ba zai hana ingancin wato alimanci limanci ba madogararsu shine hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal da al'imamu shafi suka ce dalilin su hadithin mu'ad wanda yake hadisi ne ingantacce a cikin sahih al-bukhari da muslim cewa ya kasance yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa a cikin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina sannan ya koma unguwarsu a quba yayi ma mutanen su sallar isha a matsayin liman su kuma suna bin sa yana tsawaita karatu a cikin sallar sai ya je ya bude suratul baqara sai suka kai kararsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa fada yace idan zaka yi limanci da mutum in zaka yi sallah kai kai kadai ka tsawaita sallah yanda kake so amma in zaka yi limanci to ka sani a cikin mutane akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mabukaci dan haka ka takaita ka karanta da irin su wa shamsi wa duhaha wal layli idha yaghsha wa duha ya gaya masa irin surorin da ake karantawa amma bai masa inkarin limancin da yake ba saboda haka kuma limancin kuma sallar da ya je yake musu wacce ce farilla wanda ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake musu ah, ya bar wanda ya da annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin farilla je ya ce ta ita ce farillar ka san ba zai haka ba ballantana ma kuma riwaya ta zo sariha a bayyane take cewa fahiya lahu nafila wanda yake yi nafila ce a gare shi so da kun ga mu'azu nafila yake yi su kuma wanda suke sallah a bayansa mutanen kuba ba masallacin kuba ba unguwar kuba nake nufi su kuma wayannan mutanen farilla ce ko saboda haka an samu liman yana nafila mamu yana farilla wane ne saboda haka liman matsayinsa kuma bayan matsayin sallarsa a ƙarfi kuma bayan matsayin sallar mamu tunda nafila bata kai farilla ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai masa inkari ba wato kenan wannan sunna ce taqririya sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar tunda bai masa inkari ya ce a'a in dai zaka rinka sallah tare da ni to kada kuma ka je kai limanci ba domin ba a yin sallah ba mai nafila baya yin baya wucewa gaba ya limanci ga masu farilla saboda haka malamai suka ga kanta irin wannan surar ta inganta kuma eh, imam malik yana da hujjarsa hujjarsa shi ma a cikin hadisi ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna ma ju'ila al imamu li utamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa to kaga sai imam malik yace kada ku saba masa yana wani sabani ne ya kai irin ka saba masa aniya al annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana saboda kaga shi ma hujjarsa ta da karfi to amma abin da ya fi ƙarfi a nan wajen shi ne matabar imamu shafi'i da imamu ahmad saboda annab sallallahu alaihi wasallam shi ne ce kada ku saba masa amma an saba a niyya sai ya kyale wanda ya nuna kan cewa wannan sabanin ba shi ake nufi ba saba masa da ake nufi shine wanda ya zo fassararsa fa idza kabbara fa kabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir in ya kabbara ku kabbara kada ku kabbara sai yayi wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka' in yi ruku'u ku yi ruku'u kada ku yi ruku'u har sai yayi ruku'u saboda haka ana nufin sabani a cikin ayyukan sallah amma a cikin niyya tunda ya tabbatar da sabanin niyya tsakanin mu'azu da waɗanda suke sallah a bayansa ya nuna kan cewa wannan wannan sabanin niyyar baya cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saba limamu ya saba ma liman saboda haka babu laifi kai sallar kamar yadda aka rawaito daga tabi'ai musamman tabi'an makka suna cewa idan mutum bai samu sallar isha ba ya zo ana ashan ana sallar tarawi sai ya zo sai ya shiga cikin sallah tare da liman sai ya niyyar sallar isha ya shiga sallar tarawi din da ake in aka yi raka'a biyu aka yi sallama sai tashi ya cika raka'a biyu kaga yayi sallar isha a bayan mai yin nafila bisa wannan hadisi na mu'ad ata ibn abi rabah ɗaya daga cikin malaman makka yana fatawa da wannan saboda haka in ka shigo masallaci kaga mutum yana sallah ko ma wace irin sallah ce in kai kai kaɗai ne ka shiga ku yi sallah tare da shi kai sallar ka kake yi shi ma sallar sa yake yi kun dai samu ladan jam'i saboda kwaɗayin samun ladan jam'i ko ma mu ko masbuki ne idan ka bi shi sallar ka ta inganta Allahumma sai dai sura guda ɗaya surar da ya zamanto hai a sallar take sabani shine kamar sallar magarba da sallar isha tun ya zo yana yin sallar ya zo zai yi sallar magarba ya shiga masallaci sai ya shiga ya yi sallah a bayan waɗansu kuma sallar isha suke yi to kaga in yi sallama garba zai zauna ne sai ya jira su su sallama ko zai sallame ya kyale shi to shafi'iya suka lizimci asalinsu suka ce haka din zai yi in yi in aka yi sallah su sun ce mutum zai yi amma hatta imam matabar imam ahmad su kansu sun togace wannan surar saboda sabanin hayar sallah amma shafi'iya kauli a cikin matabar su sun tafi akan cewa mutum zai iya yi saboda haka idan ya sallar magariba a bayan mai sallar isha yana da zaɓi in aka yi raka'a uku sai ya zauna ya tahiya in ya so ya sallama ya fita daga cikin sallah kafin liman ko kuma ya jira har liman din ya zo ya same shi su sallama tare kuma suka ce suna da asali akan salatul khawf duk da yake sallah ce wanda yake ta abin nan sallah ce wanda yake ta larura amma sun mai da ita asali akan wannan babin saboda haka akwai wannan sabani din wannan surar a kamar yadda mu da a cikin karatunmu na iziya muka rinjayar da kan cewa wannan sura irin wannan sura din wato a mutum ya guje ta saboda a tsananin da ke ciki na saba ma aikin liman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba saba niyya ce kawai take cikin wannan ba akwai sabawa a cikin ayyuka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a samu wannan satanin saboda haka kada mutum ya irin wannan surar yayin da mutum ya zo yake sallar magariba ce zai yi to ya tsantseni ganin wanda zai bi sallah din idan ya zamanto kan cewa ya gane cewa sallar isha yake yi to ya mayar da ita nafila ya bi shi ya sallar isha in aka yi sallama ya tashi ya sallar magarba sannan ya sallar isharsa amma in dai surar ta saba kada ya zamanto an samu wato sabani kamar yadda hadisin abi hurairah ya nuna na cewa fala tahtalifu alai ta'ala wannan aiki wai in ka zo kace zaka bi shi sai ya ture ga. sai ce sai ce har ya ce in mm, mm. a in ya ce a <laughs> in ya ce in mm, ba shi da sallah ne <laughs> idan ya yi magana a cikin sallah amma in ya ture shi eh to eh, wannan aikin ba ba mai yawa bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallama a cikin gare shi a cikin sallah yi raddi bil isha yi raddi afwan a ce yana tsuguna ne yi raddi bil lokacin da ya raddi bil ishara abin nan aiki in ɗan kaɗin ne a cikin sallah baya ɓata sallah amma ba shi da buƙatar yi wannan idan shi ra'ayinsa shine zai iya yin sallar tare da shi ba waɗansu za ka ga saboda tsananin riko da ta'alimat na mazhaba musamman a hanyoyi masallatai da suke kan hanya za ga an yi a katako an rubuta alama sallar la'asar sallar isha sallar azhar sallar magriba mutane suka zo za su yi sallah tunda masallaci ne na kan hanya in sallar azahar za su yi in da rana ne sai su sanya azahar don idan ka zo in azahar kake yi in la'asar za ka yi kada ka bi su eh, in kuma la'asar za ka yi to dama ga shi nan sun ce la'asar suke sai ka shiga ka bi su eh, to duk wannan saboda waɗanda suke wanda suka tafi akan zahirin mazhabar imam malik kenan amma wanda yake shi ya karbi fatuwar mazhabar Imam Ahmad ko ta Imam Ash-Shafi'i wanda yake mu ma dai da shi muke fatawa shi muka rinjayar a cikin karatunmu na Izziya a wannan masallacin to babu laifi kada ya kallafa ma kansa wannan yayi sallah bayan kowa inda ba dai su sai inda hay'ar sallar ta canza shine kamar sallar magariba a bayan sallar la'asar ko sallar a isha a bayan mai sallar magariba duk da yake wannan ita mai sauki ce kai sallar isha a bayan wanda yake sallar magarba sai ka bi shi in ya sallama shi kenan sai ka miƙe ka cika sallar ishakka zaman da kai a wajen da yake ba na zama ba ka yi zama ne saboda koyi da liman kuma dama liman yana ɗauke wato aikin mamu saboda haka ba zai zamanto ka yi ƙari a cikin sallah ba bal wannan surar ta fi sauƙi bisa surar da muka ambata ta magarba a bayan mai sallar isha wallahu ta'ala a'lam eh wannan abin da ya fi idan mutum biyu suka tada sallah suna yin sallah sai wani na uku ya zo sai ya tura limamin gaba shi ya je ya shiga tare da mamun wannan ba haka ya kamata ba janyo mamun ya kamata shi liman ka kyale shi sallarsa ta zamanto ta fi cika bisa taku ba wani motsi in ba motsin sallah ba amma ka tura shi ya taku daya biyu babu haja na kai wannan ka janyo shi mamu din ku tsaya a cikin sallah wannan shine fikihu hmm, shi wannan shine fahimtar addini na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون to Allah ta'ala ya ce qul innama harrama rabbiyal ka kace ya rasulullah ka gaya musu innama harrama rabbiyal fawahish ubangiji na abin da ya haramta kawai sune ayyukan alfasha ma zahara minha ma batan wanda suka bayyana daga ciki da waɗanda suka buya wal ithma da saɓo wal baghya bighairi al da kuma zalunci ba tare da haƙƙi ba wa an ku billahi ma lam bihi sultana da kuma ku yi shirka da Allah abinda bai saukar da hujja akan bai saukar da hujja ba wa an taqulu ala mala ta'alamun da kuma ku faɗi abu ga Allah abinda ba ku da sani a kansa. wato idan wannan raddi ne ga mushirkai da suke cewa Allah ya haramta wato Allah Allah shi ne ya yi umarni da alfashar da suke aikatawa na yin dawafi tsirara cewa Allah ne ya yi umarni da wannan to Allah ta'ala ya ce Allah baya umarni da alfasha to ga sai ce kuma to ka gaya musu ga abinda Allah ga da kadai Allah ya haramta wannan innama wato wannan kamar an yi hasarin dukkan haramun a cikin wannan yake domin innama lil hasr tana tana katanga dukkan abinda dukkan abin da aka faɗa shine kadai wato kamar wato ana cewa ne ma harrama rabbi illa kaza wa kaza ba abin da ubangiji na ya haramta face waɗannan na farko su ne alfawahish jam'in fahisha alfasha kamar yadda muka ambata shine dukkan abin da yake muninsa ya kazanta muninsa ya munana fasadinsa barnarsa ta zamanto mai girma yawanci kuma itlaƙinsa da ake yi da zina ba shi ne kaɗai alfasha ba sata ita ma alfasha ce ha'inci alfasha ce hmm, girman kai alfasha ne dukkan wani abu wanda yake wato dukkan fitra asalin halitta lafiyayyar halitta ta mutum yana inkarinta yana ganin muninta to alfasha ne abin da yake hankali wato dukkan abin da Allah ya haramta na mummunan aiki wanda hankali ma kansa ya yi shaida da muninsa za ka samu Allah ya haramta shi domin ba wai dan shi dan hankali ya ce haramun bane shine Allah ya haramta a'a saboda dukkan abin da Allah zai haramta to za ka samu hankali ma kansa yana ganin munin wannan abu kuma ka duba dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta musamman wanda suke munana a cikin ɗabi'a waɗanda suke ababen inkari a cikin ɗabi'a shi yasa zaka ga kan cewa abubuwa ne waɗanda yake dukkan mutane sun yi sun yi tarayya akan aibinsa shi zaka yi mamaki ka ga wato kasashen da ake cewa sun ci gaba suna hana suna ba su ba sa lasinsi na wato a yi kilakanci karuwanci free palo suna hanawa ko dai su ce sai wani waje wanda za a ce za a ce a red district wato danja nan ne za a je ai ko kuma su ce sun hana din gabaki dai ko kuma su ce sai an ba da wani license ko ko kuma su ce su kayyade lokaci amma saboda idrakin su da kan cewa wannan abin barna ne ba su yi ikirarin sa ba kamar yadda suka yi ikirarin aure aure kowa zai iya yin aure amma wannan amma aikin amma wannan alfasha saboda sun san abu ne wanda yake mummuna duk da yake ba addini suke bi ba suna ganin munancin sa wato suna ganin muzancin sa to Allah ta'ala ya haramta abinda Allah ya haramta shine alfasha an gabatar da ambatanta saboda muninta aikin alfasha an gabatar da shi saboda muninsa wal isma da sabo alfasha tana cikin sabo amma aka kaddamar da ita kuma aka yi taksisinta zikrul khasi qabla an aka ambaci abin da yake keɓantacce kafin a ambaci abinda yake shi ma yana cikin wannan wato gabaki ɗayan na gaba ɗaya domin a nuna wato muhimmancin haramcin wannan aiki wanda yake na alfasha shi shine dukkan sabo dukkan asalin sabo ma'anar sabo shine abinda a asali wato daga sifa ne na raƙuma raƙuma wadda take taguwa taguwa wadda take tana yin ana tsere da ita kullum aka yi tsere ita ce take zamantowa ta ɗaya wata ran da aka yi tsere sai kawai ta ki tafiya yadda ya kamata ya zamanto ta zo ba ta zo na ɗaya ba saboda haka mai ita ta dukanta sai a kira ta afima mai laifi ta yi sabo to sabo shine dukkan abin da yake Allah ya yi umarni da shi kai kuma ka saba shine ya zamanto wajibi ka bashi ko kuma hani ka aikata ya haɗa saboda haka alfasha ta shiga ciki wal baghya bi da zalunci alai shine wato shiga cikin haƙƙin wani ba da haƙƙi ba ka hana wani haƙƙinsa sawa'un a cikin jininsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa wannan shine albaghiyu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata uquba babu wani laifi da Allah yake gaggawar uquba akan wanda ya yi irin albaghiyu wal qati'a wannan zalunci cin zali da kuma yanke zumunci sune wanda nan da nan Allah yake kawo uquba akan su sai ka ga mutum yana ta shan bakar wahala ya ta shan bakar wahala shi yasa farkon abin da mutum ya kamata yi yayin da ya ga tsanani yi tsanani ya binciki kansa akan haƙoƙin mutane ta yiwu akwai haƙƙin wani ko wata amana da aka baka ta kuɗin marayu da ka bi ta kansu ka binciki kanka to idan kai wannan sai ka ga Allah madaukakin sarki ya yaye maka saboda Allah yana Allah yana kishin haƙƙin bayinsa to Allah ya shi shi ma al yana daga cikin sabo amma an ware shi dhikrul khas ba'da al-am an ambace shi a matsayin keɓantaccen saɓo domin nuna muhimmancin wato kula da rashin aikata wannan haramun din haramun ne wanda yake mai muhimmanci kan a bashi wa an tushriku billahi ku shirka da Allah shine ku haɗa Allah da wani a cikin bauta abinda bai saukar da hujja a kansa ba wannan ba yana nufin kan cewa akwai shirkar da Allah ya saukar da hujja a kanta ba a'a abu ku shirka da Allah abinda babu wani dalili akan ai shirkar da shi ballantana ma Allah ya ce ya ce ya kyale ai babu dalilin ballantana ya zamanto tabbatacce kamar wanda Allah ta'ala yake cewa a a ƙarshen suratul mu'minun ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها wanda ya kira wanda ya bauta ma wani abun bauta daban ba Allah ba babu hujja a gare shi ai ba wai cewa abun bautar da babu hujja a gare shi ba ka ce za ka kayyade kamar akwai wani abun bautar da za ka bauta ma ba Allah ba wanda shi akwai hujja a gare shi a'a babu hujja a gare shi ballantana ma ya riya cewa akwai hujjar wato sifa ce tawdihiyya wadda take bayyana cewa babu hujja wata hujja akan abota ma wannan Allah to haka zalika shirka babu wata hujja da za a ce babu wata hujja akan bauta akan yin shirka da Allah ballantana a ce Allah ya saukar da ita sannan wa an taqulu Allahi ma la ta'lamu ku faɗi abu wanda yake ba ku sani ba game da Allah in kuka kula barnar da ke cikin waɗannan abubuwa zahira ce hankali ya tabbatar da kan cewa akwai barna a cikin waɗannan abubuwa to haka Allah ta'ala yake in ka duk abin da Allah ya haramta to in ma barna ce sirfan ɗari bisa ɗari babu wani gyara babu wani alkhairi a cikinta kamar shirka kamar a kira ma Allah ƙarya kamar zalunci babu wani hali da aka halatta shi kamar a ita alfasha sabo kuwa haka zalika sabo kuwa akan samu wani aiki wanda yake sako ne wanda za a iya samun maslaha a ciki amma mafsadar ta fi tsanani kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya na anil hamri wal maisir qul ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas za su tambaye ka dangame da giya da caca ka ce akwai laifi mai girma a ciki da kuma amfani ga mutane saboda kaga kenan akwai maslaha akwai mafsada wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima laifin ya fi amfanin to wannan shi ne dukkan abin da Allah ya haramta In ma mafsada mahdha ɗari bisa ɗari barna ce wa in ma mafsada rajiha wa imma barna tafi amfanin yi tafi amfanin girma to sai Allah ya haramta haka zalika duk abin da Allah ya halatta shi In ma maslaha ne ɗari bisa ɗari wa in ma maslaha rajiha maslahar tafi rashin tafi barnar rinjaye ta fi barnar yawa to haka shari'a take haka shari'ar Allah take to wanda yake nuna kan cewar wannan ya daga cikin shaida da yake nuna cewa daga wajen Allah take duk wani abu ka bi wannan kai istiqra'in shari'a kuma wanda suka yi istiqra'i na shari'a sun yi wannan irin su Imam Shatibi irin su Sheikh islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim sun yi istiqra'in shari'a su nuna wanda yake suka fita su kuma dama akwai irin su Imam al-Ghazali a cikin a cikin lafinsa Irwa'ul Ghalil fi at-Ta'lil akwai Irwa'ul Ghalil afwan Shifa'ul Ghalil akwai shifa'ul ghalil na ibn al-qayyim akan qaddara akwai shifa'ul ghalil na al-imam al-ghazali akan usul fiqh akan illa ta qirasi a cikin fiqh sun bayyana asrarul shari'a duk wani aiki na shari'a zaka gani kan cewa in dai haramun ne to barna ce a ciki in ma barna ɗari bisa ɗari wa in ma yake ita ce mafi rinjaye a bisa gyara da amfanin da ke cikinta to yanzu ka duba wa'annan abubuwa dukkanin su barna ce ɗari bisa ɗari in ban da al'ithm wanda za ka iya cewa a cikin sabo wani aiki na sabo ka kan cewa akwai wani dan wato akwai wani amfani amma amfanin bai kai ka taka kara ya karya ba a kan barnar da take ciki na'am فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة jalla wa ala yace wali kulli ummatin ajal kowace al'umma wanda yake idan wanda yake ajali eh, shine lokaci wanda aka wanda aka rubuta mata fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su yazo to ba za a jinkirtar da su koda sa'a guda ba ko ba za su gabaci ajalin da koda sa'a guda ba wato Allah madaukakin sarki ya ce kowace al'umma anan abinda ake nufi da al'umma sune karni na mutane wanda suka haɗu akan aƙida wato kamar wannan narko ne wa'id ne ban tsoro ne Allah ta'ala yake yi ga waɗanda ga al'umar da'awa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu alqur'ani tun daga quraish can zamanin har Allah ya nade sa sawa'un waɗanda wanda da ita al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu karnin da ya samu wanda suka haɗu a cikin aƙida ɗaya suka haɗu akan ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da ishraki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku da ma wanda suka gabata a cikin tarihin dan adam kowace al'umma tana da ajali wannan yana daga cikin wato amfani da tarihi wato tunatar da mutum tarihi da karatun tarihi domin ka amfana da yau ka san da dan yau dan sanin ka na da ya sanya yau ɗinka ta yi kyau cewa kan ku duba tarihi kowace al'umma suna da ajalinsu ada mutanen annabi nuhu haka suka zo da ajalinsu yayi da suna ta cewa fa'tina bima ta'iduna ka zo mana alkawari da shi ka zo mana yana cewa inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma an eh, eh, eh, inna ma ya'tikum bihi in sha'a ya ya aya take a cikin suratul hud wa ma antum bi mu'jizin Allah yi shine zai zo muku da shi in ya so wa ma ba za ku gagare shi ba har kuma tarihi ya tabbatar cewa lokacin falamma jaa amruna eh, yayin da al'amarin Allah ɗin ya zo shi nan kuma al'amarin hukubar ta sauka haka yi da adu haka yi da famudu haka yi da mutu haka yi da mutanen annabi lut mutanen annabi ibrahim fir'auna da mutanensa haka kowace al'umma tana da ajalinta saboda haka jinkiri rashin zuwan azaba wannan ba dalili bane akan cewa mutane sun tsira saboda haka wannan a ciki akwai ban tsoro ga waɗanda suke ƙaryata manzanni cewa abin da ya sa ai a su ma kamar yadda waɗancan suke da ajali su ma haka nasu ajalin zai zo kuma idan wannan ajali ya zo sunnar Allah ta tabbata cewa baya ƙetarewa kuma ba a wato ganin tsananin tsananin ƙaryatawa tsananin ƙaryatawa da masu ƙaryata manzanni suke yi wannan ba zai sa Allah ya gajan haƙuri ba ba sifarsa bane wannan ya gaggauta kawo musu hukubar bayan lokacin bai yi ba sai lokacin ya zo haka zalika ba zai jinkirta musu ba idan lokacin ya riga ya zo sannan a cikin wannan akwai alkawari kyakkyawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ban hakuri cewa kai hakuri kowace al'umma tana da lokacinta kamar yadda Allah ta'ala ya ce masa wala qad ja'aka min naba'il mursali labarin manzanni ya zo maka aika gani saboda haka komai da ajalinsa sanin wannan cewa kowane abu yana da ajali yana daga cikin abin da yake sanya mutum ya zamanto bai yanke kauna ba daga zuwan ɗauki daga Allah jalla wa bai kuma kawazuci ba bai kuma kagu ba bai kuma mugusta zato ga Allah ba bai kuma zauna a cikin damuwa da rashin jin daɗin rayuwa ba ya kasa tsina na komai domin rashin wannan yaƙinin a cikin zuci yakan sanya mutum ya kasa tsina na komai a cikin rayuwarsa amma idan ka sakankance cewa komai fa yana da ajali kamar yadda kowane mutum yake da ajali haka kowace al'umma ita ma take da nata ajali kowane karni haka zai zo shi ma in lokacin sai ya wuce ah, sai ya riga ya tafi sannan Allah ta'ala ya ce ya bani adam ya ku yan adam in ma nakum rusulun minku idan manzanni suka zo muku daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna hikayo suka suna muku hikayar ayoyina suna karantar da ku ayoyina faman ittaqa wa aslaha wanda duk ya ji tsoro wanda duk yayi takawa wa aslaha ya kyautata fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su walahum yahzanun kuma ba za su zamanto suna yin bakin ciki ba yayin da waɗansu suke bakin ciki walladina kadzabu bi ayatina waɗanda ku suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai basu bi ayoyin ba ulaika ashabun nar waɗannan sune 'yan wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikinta wato masu zama ne a cikinta dindindin wannan kira ne Allah ta'ala ya ma bani adam wanda yana cikin jumlan kiran da Allah ta'ala ya yi bani adam tun ƙarshen muhawar tun ƙarshen kisar da ya kawo tsakanin abin da ya faru ƙarshen kisar da ya kawo na abin da ya faru tsakanin annabi adam da iblis ya soma ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid sannan kuma nan yace ya bani adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum wato bayan Allah ya kissanta mana cewa adawa tsakanin bani adam da iblis da zurriyarsa da ɗaɗɗiyar adawa ce gadanta aka yi kuma iblis ɗin nan sai an tashi tsaye za a yi yaƙi da shi domin kaidinsa ya sanya shi za iya zai yana ganin ka ta inda kai baka ganinsa kuma ya ce zai tare maka dukkan hanyar da za ta kai ka tsira akan tafarki na daidai ta gaba ta baya ta dama ta hagu to sai nan ya tunatar da kai cewa to ga abin da zai taimake ka bai kyale ka haka ba shi Allah jalla wa'ala a cikin rahamarsa ya kawo maka abin da zai taimaka maka wajen yakin ka da Shi ne aiko manzanni ce to ku bani adam idan manzanni suka zo muku abin da ya sa ya zamanto aka yi wannan fassarar ba a ce idan manzo ya zo muku ba don kar ku ɗauka. ana an takaita shi ne a kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma jerin gwano ne na waɗannan manzannin wanda yake za su zo wato tun farkon halitta tamkar wato ana tunatar da mu ne wanda ake karanta mana alkur'ani kan cewa tun farkon halitta Allah ya wannan kiran ga bani adam cewa manzanni za su zo muku to idan manzanni suka zo muku kuma manzannin nan daga cikin ku ma'ana mutane ne ba mala'iku ba domin sunnar Allah ta gabata kan cewa baya aiko da wani a matsayin da ya bashi manzanci ya zuwa ga mutane face manzo kamar su face mutum kamar su sai sai ya ce to kuma manzannin nan sifar su za su zo ne da ayoyin Allah al'aya a nan wajen tana da ma'ana abu biyu al'aya hukuncin Allah shi ne bayanin abin da Allah jalla wa'ala yake so da abin da baya so kuma tana da ma'anar abin da zai zamanto alama ta gaskiyar wannan annabi shi ne mu'jiza da Allah ya bamu kowane manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabi min an biya illahi illa ma illa qad utiya min al’ayati ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar Eh, eh, eh, babu wani annabi daga cikin annabawa face Allah ya bashi mu'jiza hujja aya wadda wadda take sanya mutane su imani da kwatankwaciyarta to ni ayar da Allah ya bani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahayi da Allah ya wahayi a gare ni kuma ina fata na fi su mabiya annabi Musa Allah ya bashi sanda annabi Isa Allah ya bashi ikon warkar da marasa lafiya annabi annabi Shu'aibu annabi salihu Allah ya bashi taguwa kowane annabi yana da aya da Allah ta'ala ya bashi to ya kusuna alaikum ayati suna suna muku hikayar ayoyi na wato suna sun zo da aya da take tabbatar da gaskiyarsu to sai Allah ya ce famanittaqa bai ce famanittaba ar-rusul ba bai ce wanda ya bi su ba dan ya nuna kan cewar aiko da manzannin su manzanni ba su da wata maslaha ta su, ta kashin kansu akan wanda suke nema daga wajen mutanensu hatta da'ar ma ba ita suke nema ba domin in sun yi da'ar dan kansu sai nan Allah ya kawo abin da yake maslaha tana komawa ya zuwa ga waɗanda aka kira din ne yace famani taqa wanda duk yayi taqwa wanda ko yayi taqwa ai kansa yayi ma wa aslaha ya kyautata ya gyara ai aslaha nafsahu wa aslaha amalahu ya gyara zuciyarsa ya gyara kansa kuma ya gyara aikinsa saboda haka abinda annabawa suka zo da shi shine wannan at-taqwa was-salah kamar yadda annabi shu'aibu yake cewa in uridu illal islaha mastata'at ba abin da nake nema face na kawo gyara gwargwadon iko na annabawa ba su da wani hazzi ba su da wani rabo nasu na kansu da suke nema daga wajen mutanen su shi yasa ma hatta sadakar ma aka hana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba da yace ku yi zakka ku yi sadaka ku bayar da sadaka kada ma ku ɗauka kan cewa a ah, to ka gani ai dama haka ake addini ku tattara masa shi ya ci ko kuma ku zauna ba ku da shi ya ce in kun tattara ma kun kawo haka nan wajen zai raba ya bayar ko dabino guda ɗaya ba zai ci ba da shi da ƴan uwansa da danginsa to dan ya nuna kan cewa ba shi da wani rabo Allah dan ya nuna cewa babu wani rabo ga annabawa sai ya kawo sharaɗi da abin da yake zai koma zuwa ga mutanen ne Allah ta'ala ya ce sakamakon takwa da salaha shine babu tsoro lokacin da ake jin tsoro kenan duk lokacin da ake jin tsoro lokacin saukar mutuwa da lokacin shiga kabari da lokacin zuwan masu tambayar kabari da lokacin tashi ranar alkiyama da lokacin hisabi da lokacin bayar da littafi da lokacin wucewa kan sirati duk waɗannan wurare ne na tsoro da babu kamar su to su waɗannan la khawfun alaihim wala hum yahzanun bai ce wala huzna alaihim ba wala hazan bai ce babu kuma kunci ba sai ya ce wala hum yahzanun don ya ishara cewa akwai waɗanda yake su kan suna cikin bakin ciki amma su waɗannan su ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka bari a baya waɗansu wannan bakin cikin ya ishe su azaba zaman kabari suna tuna baya wannan ya ishe su azaba da da na sani lokacin da na sanin da zaka ga babu ma kofar da ka ƙwanƙwasa ballantana ka ce a ballantana a bude maka sannan yace walladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha wanda kusa karyata ayoyin mu suka girman kai basu ba ayoyin ba to waɗannan su ne yan wuta wanda yake su masu dawwama ne a cikinta wato sun haɗa abubuwa guda biyu bayan karyatawa kuma suka girman kai wajen su aiki da suka ci aiki da ayoyin ta yaya za a yi suna ganin kan cewa sun fi karfin su zo su biyayya ga wanda yake suna ganin koma bayan su ne tunda idan imani ya kunshi kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake yi kai to su kuma suna ganin kan sun fi karfi ya zamanto su su ne mabiya sai dai su a su ba su su bi ba shi yasa girman kai yake da hadari a cikin rayuwar dan adam na'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته wannan wajen wa'azi ne Allah ta'ala yake zai mana intiƙali ya zuwa ga mashadi daga cikin mashadin wato a mataki na farko na shiga wato rana na tafiya lahira ya buɗe da ban tsoro Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba waye fi zalunci da wanda ya kirkarya ga Allah au kadzaba bi ayatihi ko ya karyata ayoyin Allah ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab waɗannan rabansu na daga littafi wanda aka rubuta musu wato a cikin lauhul mahfuz cewa shine rabansu na arzikinsu da aikinsu yanaluhum zai same su hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum har sai idan manzanninmu sun zo musu suna daukar ransu sune mala'iku qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah sai su ce ina waɗanda kuka kasance kuna kiran su ba Allah ba kuna kiran su da bauta kuna bauta musu ba Allah ba qalu dallu anna sai su ce sun bace mana wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka yi shaida akan kawukansu kan cewa hakika su sun kasance kafirai wannan lokacin da mutuwa take zuwa musu kenan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya tabbatar a wannan ayar a ayoyi da dama Allah yana ta maimaita wannan wa ya fi zalunci bisa wanda ya kira ma Allah karya ko ya karyata ayoyin Allah wato hikimar da ke cikin wannan yana daga cikin abubuwa da Allah ya maimaita su da yawa a cikin alkur'ani wataƙila mahaddata za su iya gaya mana ma adadin faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba da yawa Allah yana maimaita wannan dan a cikin wannan akwai tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba ya zama to kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kirar wannan abin yayi yace Allah ya faɗa bayan ba Allah ya faɗa ba kuma kullun yana ta faɗa wa ya fi zalunci irin wanda ya kira ma Allah kariya ba zai yiwu ba musamman abin da mutum zai tafa ɗansa yau da kullum, ko ƙarya yake daga baya zai ɗan ƙoƙari ya kamanta ce ya kamata dai in kamanta abin nan da nake faɗa fa to ballantana wanda yake sananne ne da gaskiyarsa da kuma a ganin girman Allah ya zamanto yana ta cewa Allah Allah kuma ya zamanto ba haka din bane to Allah ta'ala ya ce waɗanda suke masu irin wannan masu ta ayoyin Allah masu kira ma Allah karya. to rabansu Allah zai ba su shine abinda Allah ya rubuta musu a duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'ika Jibril ya gaya masa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha babu wani rai da zai mutu sai ya cika arzikinsa da ajalinsa iya kwanakin da aka ba mutum da iya arzikin da aka rubuta mutum ba zai mutu ba sai ya samu gabaki daya dan haka yace yace mu ji tsoron Allah mu kyautata wajen nema to Allah yace aikin su abinda aka rubuta musu a cikin littafi rabonsu na littafi shine abin da aka rubuta musu tun suna cikin mahaifiyarsu wanda za a aiko mala'ika ya rubuta wa yumaru bi katbi arba'in a umarce shi da rubuta abubuwa guda hudu da arzikinsa da aikinsa da ajalinsa da kuma kan cewa shaqiyun aw sa'id dan wuta ne ko dan aljanna to wannan abin da aka rubuta musu za su same shi wannan ba zai sa a tawaye musu arzikinsu ba dan sun yi ma Allah wannan Allah maɗaukakin sarki bai ɗauki duniyar a komai ba ba nan ne Allah yake jaza'i ba to har sai ran da manzanni suka sai da mala'iku suka zo daukan ransu a cikin wannan akwai tabbatar da kan cewa mala'iku masu daukan rai ba kawai mala'ika ne guda ɗaya ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wani waje kule tawaffakum malakul maut nan ya ce hatta idza ja'atum rusuluna yatawaffawnahu domin mala'ikan mutuwa yana da mataimaka wanda suke taimaka masa wajen ɗaukar ran bayi wannan yana faruwa ne yayin wato yayin da kafiri ya zo mutuwa mala'iku sai sun masa wannan wato gwalewar da bakar magana wadda take za ta ƙara masa ɗacin mutuwa akan ɗacin da zai shi Shi ne ina wanda kake bauta ma ba Allah ba ina wanda kake ma addu'a kake kiransa ya agaje ka ya agaje ka ina yake ya shaida a kansa cewa hakika shi kafiri ne wato sai ya yi shaida a kan cewa kafiri ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wa in min ahalil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wani daga cikin ahalul kitabi face sai yayi imani na gaskiya da annabi isa kafin ya mutu a cikin ɗaya daga cikin fuskokin tafsiri cewa dukkan wanda yake ba musulmi dukkan wanda yake a yana da awar bin annabi isa idan mutuwa ta zo masa sai ya ji sai ya yi shaida a kansa cewa annabi musa ba annabi isa ba allah ba ne bal manzan allah ne ya shaida a kansa a kan kansa a kan cewar wato ya kasance mushriki to haka zalika duk haka zalika kafirai masu karyata ayoyin Allah su ma za su na'am sannan Allah ya ce qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله تعالى يقول qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal ins Allah yace udkhulu umamin ku shiga cikin al'umomi qad khalat min qablikum min al-jinn wal wanda suka riga suka wuce kafin ku daga cikin aljanu da mutane ku shiga cikin wuta kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha ko yaushe wata al'umma ta shiga sai ta la'anci yar uwarta wadda ta riga ta shiga hatta idan kofi ha jami'a har sai idan sun haɗu da juna gabaki ɗaya a cikinta qalat ukhrahum liulahum na ƙarshensu su na ƙarshen al'umomi sai su ce ma na farkon rabbana haula ay adalluna ya ubangijinmu waɗannan na farkon su ne suka batar da mu fa'atihim azaban dhi'fan minan nar dan haka ka ba su ribi na azaba a cikin wuta qala li kullin dhi'fun walakin la ta'lamun sai Allah ya ce sai Allah ya ce kowa yana da ribi za a ninka masa kowa yana da ninki ba ninki na azaba walakin la ta'lamun amma ba ku sani ba ba ku san haka ba wa qalat ulahum li ukhrahum na farkon sai su ce ma na karshen fama kana lakum alaina min fadl babu wani falala babu wata falala da ta tabbata a gare ku akan mu fadhuqul azaba to kuma ku dandana azaba bima kuntum taksibun da abinda kuka wato aikata ma ku kanku wannan mashahidi ne daga cikin mashahid na ranar alkiyama da Allah yake cewa zai ce ma waɗanda suka kira ma Allah kada suka karyata ayoyinsa zai gaya musu wannan magana maganarsa kuma wanda yake layu yubaddalu qawlu ladai ba a canza magana a cikin magana Allah magana ce umarninsa shine wato amr takwini taqdiri ya zamanto wato umarni ne wanda yake zartacce Allah ya ce ku shiga cikin wuta ku shiga cikin al'umomi da suka gabace ku daga cikin mutane da aljanu a cikin wuta shikenan in Allah ya faɗi magana ta tabbata kenan sun zamanto ƴan wuta har abada ko sannan sai Allah ya ba mu labarin yadda za su kasance a cikin wuta waɗanda suka gabata waɗanda suka zo daga baya su ne za su shiga in suka shiga ko yau in suka shiga yayin da suna shiga suna la'antar juna kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa wa yawmal ya furu ba'adukun bi ba'adun wa yal'anu ba'adukun ba'dha wa ma'awakum nar Rana alkiyama sashen ku zai rinka sashen ku zai rinka wato tsine ma sashi zai rinka kafurta da sashi kuma ya rinka wato la'antar juna to suna shiga cikin wuta yayin da gaisuwar yan aljanna yayin da suke shiga cikin aljanna shine sallama su ku la'ana ce Allah ya tsine muku Allah ya tsine muku haka za su rinka yin tsinuwa tsakaninsu har sai da suka haɗu ga baki ɗaya kuma to shikenan Allah ya ba mu labarin irin taro da za su tir da wannan taro conference na yan wuta Allah ya tsare mu da shi shine wannan conference wannan taro da za su shine waɗanda yake sun zo su ne mabiya wanda suka kasance masu bi waɗanda su ne masu a yuyuyu wanda yake za a tura su su turu a ce musu je su wauta a ce musu je su jifa a ce musu je su karyata a ce ana amfani da su wajen saɓan Allah su kuma manyan shaidanun su ne a can sama to yayin da suka zo suka tare da manyan shaidanun nasu sai su ce waɗannan ya Allah su suka batar da mu su ne suke ce mana mi kaza kamar yadda zo a cikin alkur'ani ayoyi da dama a cikin suratul safat a cikin suratul a cikin a cikin suratul saba da kuma cikin suratul baqara ma gashi nan ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab zuwa ga karshen sai su ce Allah ka rubanya musu waɗannan su suka batar da mu dan haka in ka tashi musu azaba ka ba su azabar ta zamanto ninkin ba ninki Allah sai ya ce kowa zai samu ninkin azaba a ninka masa azabar irin gwargwadon aikinsa wato ba sai kun faɗa ba tunda waɗanda yake sun zamanto sun batar da mutane akan bata su kan tabbas kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala yahmilunna awzarahum wa awzaran ma awzarihim wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun za su dauki nauyin su da nauyin waɗanda su a a a, a wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim za su dauki nauyin su da nauyi tare da nauyin su liyahmilu awzarahum kamilatan wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm za su dauki nauyin su cikakke da kuma daga cikin nauyin waɗanda suke batar da su ba da ilimi ba su ma duk za su dauki nauyin su wannan shine wato ruban wato ninkawar azabar da ake musu sannan bayan idan su na farkon waɗanda yake su ne mabiyan manyan su ne za su ce a kowanne daga cikinmu za a rubanya masa azaba saboda haka kuma ku dandana, abinda kuma kuka yi ana sadadnakum anil huda ba'da id bal kuntum mujrimin bal kuntum mujrimin ai mu ne muka hana ku bin shari'a yayin da ta zo muku ku ne mujrimai ne wanda yake kuma wannan hujjar su gaskiya ce mabiya idan wato shuwagabanni ba karfi da yaji suka zo suka tirsa saka ba kan cewa sai ka zo ka bi su akan bata gabaki ɗaya kuma bayan an yi wannan ne su sun yi wannan sai kuma shaidan ya zo ya tasa hudubar wa qala shaytanu lamma ku al al’amuru inna allaha wa'adakum kuma al alhaq bayan an hukunta al'amari sai shaytan kuma ya zo ya ce to Allah fa ya muku alƙawari ya muku alƙawari na gaskiya ni ku ne muku alƙawari na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani illa an fasta fastajabtum ba ni da wanda iko akan ku kiran ku ne kuka amsa mu fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawo kanku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ba zan yi muku wani agaji ba in kururuwa a tsirar da ku daga azaba ba zan yi ma kaina ba Wa ma antum bi musrikhi kuma ba za ku iya mun ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl to ni a wannan rana na kafurta daga shirka daga tarayyar da kuka yi min kuka ce ni ne Allah kuka ce ni za ku ba Allah ba to ni na kafurta ba ni ba ku inna zalimin fi azabin alim inna zalimin lahum azabun alim azzalimai sa da azaba mai radadi Allah ya kiyashe mu إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي Allah ya ce, Innan labina kazzabu bi ayatina, haƙiƙa waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, wasu takbaru anha suka yi girman kai ba su bi ayoyinmu ba, la tufattahu lahum abuwa sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai raƙumi ya shiga ta kafar allura wa kadhalika najzil mujrimin kamar haka ne muke sakanta ma masu laifi lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama suna da shimfiɗa ta wutar jahannama wa min fawqihim ghawash a saman su kuma suna da suna da wato mayafi wanda yake lullube su shi ma na azabar eh, na wutar jahannama wa kadhalika najzi zalimin kamar haka ne muke sakamako ga waɗanda suke ga waɗanda suke azzalimai Allah ya faɗi wannan ka'ida ce tasa cewa kafir waɗanda suka karyata ayoyin Allah kuma basu bi ayoyin Allah ba a nan duniya to ba za a buɗe sama a gare su ba ma'anar budewar sama Allah ba zai buɗe sama addu'ar su ta hau ba ba zai buɗe sama aikin su ya hau ba Allah ba zai buɗe sama ransu a ɗaukaka shi zuwa ga sama ba yayin da suka zo mutuwa akan wannan akwai hadisin bara ibn azib a cikin musnadil imam ahmad hadisi mai tsawo wanda ya sifanta yanda a ɗaukar ran mumini yake da ɗaukar ran fajiri a kafiri da fajiri mumini shi idan aka ɗauki ransa mala'iku ɗin suka zo a takaice zan kawo mana hadisin kenan za su hau da shi zuwa ga sama ko yaushe zai wuce taro na mala'iku A hanyarsa zuwa ga sama hanyar zuwa ga al'illiyun a koyaushe ya zo sai su ce marhaba da wannan rai mai tsarki wanda ya rayu a cikin jiki mai tsarki su kira shi da sunansa wanda yake mafi kyawun sunan da ake kiransa a nan duniya har sai tukuna ya tike ya zuwa ga al’illiyun Allah ya ce a rubuta shi a cikin al'illiyun a cikin a'alaljan a cikin aljanna sannan Allah ya ce a dawo da ran cikin duniya cikin kabarinsa domin Allah ya rubuta cewa a ciki ya halicce su a cikin duniya suka rayu a ciki za su mutu kuma daga ciki za a tashe su ranar alkiyama sai a dawo da ran cikin kabari to ana dawo da ran cikin kabari lokacin ne mutane suka juya suna tafiya har yana jin takun takalmansu sai mala'iku biyu su zo masu tsananin masu tsanani wajen ɗabi'a hatta ga mumini domin wani ita ce fitinar kabari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsarin Allah daga gare ta da kaushin hali za su su masa tsawa ce waye ubangijinka sai ya ce Allah waye annabinka waye ne addininka ya ce musulunci me ka faɗa akan wannan wannan mutumin da ya zo maka ya ce shine annabin Allah kuma manzan Allah to in ya faɗa shikenan sai su ce sai ai sai kira a ce a ce bawa yayi gaskiya ku masa shimfiɗa daga cikin aljanna sannan ya zo masa daga iska ta aljanna sai a nuna masa gidansa na wuta da gidansa na aljanna sai a ce kaga da kai kafirci da can zaka shiga amma yanzu da kai imani kaga ga gidanka sai ce Allah ai sauri ai tashin alkiyama shi ko kafiri ko fajiri idan suka zo suka dauki ransa bayan an sifanta da irin abin da za su zo da su dauki ran ya fita da yadda fitar ran za ta zama to mai tsanani idan suka tashi za su tafi da shi zuwa ga sama sai a ce wane ne sai a ambace shi su ambace shi da mummunan sunan da aka fi kiransa da shi irin sunan da ake kiransa da shi in na kafircin ne da wannan sunan za su kira shi to sannan sai a ba za a buɗe masa kofa ba a ce a mayar da shi sai a mayar da shi ba za a buɗe kofar sama a gare shi ba tana ma ya wuce ga waɗansu mala'iku na rahama sai a dawo da shi cikin jikinsa wa'annan mala'iku su zo masa masu ban tsoro su yi masa tsawa su yi masa waɗannan tambayoyi in suka ce waye ubangijin ke ce bai sani ba me addinin ke ce bai sani ba me akan me ka faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai sani ba sai a ce la daraita wala talait baka sani ba baka karatu ba sannan ai masa shimfiɗa ta wutar jahannama sumum wato ta da zafinta ya shigo masa ya shigo masa cikin wutar jahannama a kabarin ya takura a gare shi sannan a turo wani mala'ika wanda yake baya ji baya gani baya magana wannan ya tabbata a cikin hadisi shi ne wanda za ka ji mutanen musa cewa wala kiri to ba abin da ya zo a cikin hadisi da nuna sunansa kenan amma ya zo da wannan sifa baya ji baya magana baya gani zai dake shi da dukan da zai da ragarga da jikinsa ya kururuwa da kowa yana ji in ban da bani adam in ban da bani adam da aljanu ba sa jin abin da yake faruwa na azabar kabari amma sauran dabbobi suna ji kuma da annabawan Allah don wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da waɗansu kaburbura guda biyu yace azaba ake musu shi Allah ya ji yana jidda shi azabar kabari to dan haka abin da yake gaban mu kenan bayan Allah Allah ya kiyashe mu Allah ya samu mutu cikin salihai to Allah ta'ala ya faɗi wannan ka'ida ce kafirai da wanda suke girman kai da bin ayoyin Allah su kam halin su kenan ba za a buɗe musu kofofin sama ba kuma wannan Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba har sai raqumi ya shiga ta kafar allura kun san dai girman raƙumi kun san ƙanƙantar wato hudar allura inda ake zira zaren yake shiga to ka takura da ya ya zamanto ɗan kankani da har zai shiga cikin nan to ran da wannan ya faru ne za su shiga aljanna wato mustahili ne su shiga aljanna mustahili ne a bude musu kofofin jahannam a bude musu kofofin sama sannan Allah ya tabbatar da wannan wanda yake shine hadisin albara din nan ya faɗa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi zalimin sannan kuma Allah ya faɗa dangane da muminai na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله تعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda ku suka yi imani kuma suka yi aiki nagari su la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai face abinda za ta iya ulaika ashabul janna waɗannan sune yan aljanna hum fiha khalidun su masu dawwama ne dindindin a cikinta ta wa naza'na ma fi sudurihim min ghil muka cire abinda ke cikin kirazan na wato na hasada da kiyayya da kyashi tajrimin tahtihimul anhar ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu. wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li suka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ya zuwa ga wannan shine aljanna wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah bamu kasance muna shiryuwa ba da ba dan Allah ya shirye mu ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa lalle manzannin ubangijinmu ubangijinmu sun zo mana da gaskiya wa nudu an tilkumul janna sai a kirawo aka kira su an tilkumul janna aka ce waccan ya ku mumine ita ce aljanna urithumuha an gadar da ku ita bima kuntum ta'malun saboda abinda ku kasance kuna aikatawa wannan shine halin mumine su kuma Allah madaukakin sarki yace la nukallifu nafsan illa muminai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari waɗannan su ne 'yan aljanna kuma ba ma ɗora ma rai sai abin da za ta iya wato imani da aiki salihi ɗin za a iya mai sauƙi ne shi yasa Allah ya akkada shi anan da jumla i'tiradiyya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha su da muka suka yi imani suka yi aiki na gari ba wai mun dora musu abu wanda yake gagarba do bane waɗanda waɗancan da suka yi girman kai suka kasa yi a'a dukkan wani rai sawa'un na mumini ko na ko ba na mumini ba ba abinda Allah yake kura masa na taklifi da ya gagare shi imani ba gagaran mutum zai ba aiki nagari gari sallan nan da azumin nan da zakkar da hajji da bin iyaye da dukkan abin da Allah ta'ala ya ce a yi ba gagaran mutum zai ba mai sauki ne wannan ka'ida ce ta Allah Allah ba la nukallifu nafsan illa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dora mare sai abin da za ta iya yi wannan daga nan ne malamai suka ce wato babu dukkan abin da ke cikin shari'a mai yiwuwar za a iya yin sa ga dan adam dan adam zai iya yi duk inda ko ya zamanto abu ba ka iya yi ba to ruksa za ta zo duk inda aka zamanto ba za ka iya yi ba sai ruksa ta zo kuma ku duba shari'a haka take ka'ida ce daga cikin ka'idodin da malamai suka suka ambata shine shine wato al-mashaqqatu tajlibu taysir tsanani yana kawo sauki duk inda tsanani zo aka kawo maka wani abu wanda yake ba za ka iya ba to sai ga sauki yazo idan ba za ka iya yin azumi ba sai a ce ka sha rama wani lokaci in ramuwar ma ba za ta yi ba sai a ce kawai ka ciyar ka dina azumi idan ba za ka iya sallah a tsaye ba ka a zaune in ba za ka iya a zaune ba sai a kwance ka yi a kwance in a kwancen ba za ka iya yi da motsi ba ka yi da idanunka in wannan ba ba zai yi ba ka yi a zuci dukkan wani hali da ka shiga ciki akwai sauki saboda haka yin imani da aiki na gari Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi mai sauki da kowane rai zai iya yinsa sannan Allah ya ambaci cewa ‘yan aljanna ba za su shiga aljanna ba sai ya cire dukkan wani ƙyashi da dukkan wani rashin jituwa da ke tsakaninsu da ƙullatar juna da suka yi shi sa sayyidina ali yake cewa ina kaunar cewa da ni da usman da talha da zubair muna cikin waɗanda allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗanda suke ahalin wannan ayar saboda abin da ya faru tsakaninsu sayyidina ali sun yi yaƙi tare da su talha da zubair dukkaninsu an musu albishir da aljanna kuma magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce hukuncin allah ne habar ba a yin nasku, ba a shafa hukuncin ba umarni bane balantana ka ce an shafe na sayyidina ali ne aka shafe ko ko na talhan ne ko ko na zubair ne ba wanda aka shafe duk yan aljanna ne saboda haka annabi sayyidina ali yake cewa da shine yazo shine shine ya sayyidina ali ya bar duniya bayan su dan duk sun mutu a lokacin yakin jamal shi ku sayyidina ali yana nan har ya ƙara shekaru wajen guda shekaru wajen shida sai ki cewa ina fata muna cikin waɗanda waɗanda Allah yake cire wannan wato gillu da wato shine eh, wato rashin jituwa da abin da ya faru tsakani na tsakani na bacin tsakani wanda yake wannan yana faruwa tunda sahabbai ba annabawa bane irin wannan abin zai iya faruwa tsakanin su duk tsarkinsu su duk daukakar su dan a nuna kanta su mutane ne to amma Allah ta'ala zai cire wannan daga cikin su ya zo a cikin hadisi cewa yan aljanna kafin su shiga aljanna sai an tsare su a wata alqantara a wani tudu sannan a ce duk abin da ke tsakanin su na cuta da suka yi ma juna to duk a cire shi ba kamar nan da ake cewa mu zo in za a yi tafiya a ce a kun ga shine ba wani lokaci za ga mutane akan yin za a yi tafiya to Allah a yafe mu juna a yafe mu juna a ce an yafe dan a samu salamatu sadri to ba a shiga cikin aljanna da irin waɗannan gillu da ihanu da sauransu ba a shiga aljanna da wannan sai Allah ya tsarkake sannan kuma sai a shiga cikin aljanna to idan suka shiga cikin aljanna shine sai kuma su rinka wato ƙoramin aljanna ba ga ba ƙarƙashin aljanna suke ƙarƙashin aljannan ne da masu sai aka ce ƙarƙashinsu su take tafiya saboda suna cikin aljanna sannan Allah ta'ala ya faɗi abin da 'yan aljanna za su rinka cewa yadda sa gani imar da Allah ya musu ce alhamdulillahi ladi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode Allah ya ya tabbata ga Allah da ya shirya da mu ya zuwa ga wannan ba za mu yi ba za ta yi ba zai yi a ce mun shirya zuwa ga wannan ba da ba dan Allah ya shirye mu ba wannan sai ya kara musu godiya ga Allah sannan a kirawo su a tabbatar da cewa manzanninmu sun zo mana da gaskiya ishara ga tabbatar da sababi cewa sababin shiriyar tamu su ne manzanni da ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina za mu ga shiriya yanzu kai da Allah mutum Allah ya yi shi wani arne wanda yake bai taba jin bai taba sanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba shikenan ba ya tabe har abada arzikin mu sanin mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka yan aljanna za su ce Allah ya sa mu a cikin su sannan sai a kira su ba a faɗi mai kiran ba domin kiran shine abin lura abin da za a faɗa ɗin shine ba sai an faɗi waye ya kiran ba a ce to wannan fa ita ce aljanna da aka gadar da ku ita saboda ayyukanku Ma'anar sa aka gadar da ku ita saboda ayyukanku wato saboda rahamar Allah da ta riske ku kuma aka tabbatar da matsayinku a ciki gwargwadon aikinku amma ba aikin ne ya shigar da ku aljanna ba rahamar Allah ce kamar da ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sani cewa babu ɗaya daga cikin da zai shiga aljanna saboda aikinsa suka ce har kai ya rasulullahi ya ce hannu sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa da falalarsa to ma'anar wannan aya da tace an gadar da ku aljanna saboda aikin ku ma'ana an ba ku matsayin ku a aljanna saboda aikin ku shi shiga asalin shiga aljanna da rahmar Allah ne amma aiki ba shine zai kai mutum aljanna ba rahmar Allah ce to amma an ka shiga aljanna kuma irin abin da Allah ya kiyaye maka na ka to sai a baka aljanna gurgudan wannan matsayi kamar kai makarancin alkur'ani ne sai a ce kai ta karatu kana hauhawa kai ta karatu kana taka mataki iya karshen ayar da ka karanta nan ce matsayinka kai gurgudan aikin ka kenan saboda haka wanda ya haddace wanda ya haddace bakara kawai ba za ka hada shi da wanda ya haddace bakara da Ali Imran ba ba za ka hada shi da wanda yake karanta alkur'anin baki ɗaya ba ya haddace shi yana karanta shi yana tilawarsa baki ɗaya to kowa haka zai samu gwargwadon iyakacin aikinsa waɗansu aikinsu ya cilla su can kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ake ganin tauraro waɗansu haka ake ganin su a cikin aljanna a ce can ga wasu wani can a can ka gani san tauraro ne to waɗansu haka ake ganin su a cikin aljanna darajojin suna da yawa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin abu Huraira yace kullu ahlil janna yara maqadahu minan nar dukkan ɗan aljanna yana ganin gidansa a cikin wuta fa sai ya ce laula annallaha hadani ya ce da ba don dai Allah ya shirye ni ba wato ba zai faɗi jawabin ba don jawabin ba kyau da ba don Allah ya shirye ni ba fa lahu shukran wannan sai ya zamanto masa godiya ga Allah yana ganin wannan dan ya zamanto masa sanadiyar yin godiya wa kullu ahalin nar yara maq'adahu min aljanna duk ɗan wuta yana ganin gidansa a cikin aljanna fa yaqulu lau anna Allah hadani sai ce da Allah ya shirye ni fa yakunu lahu hasra sai ya zamanto masa da na sani da bakin ciki yana da na sani ce da fa na Allah da yanzu can nake sai a tattara gidajen yan aljan yan wuta da basu shigo wuta ba gidajen su a cikin aljanna sai a raba ma yan aljanna shine a basu gada a raba a basu a cikin fadin Allah ta'ala da yace tumuha an ba ku gado akwai ishara ga mujibin godiya ga Allah tunda ka san gado shi dukiyar da baka yi wani sa'ayi a kanta ba kuma kake cinta ta halak malak ba ka ji akwai wata minna akwai wata abin nan da aka yi maka wata burgewa kana ganin wato an baka ne saboda dama kai ne wato tana tanada maka ake. to haka zalika aljanna haka Allah zai gaya mu mu'minai kamar an tanade ta ne dama dan abaku a sai wannan ya dada kara musu godiya ga Allah jalla wa'ala Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin yan aljanna Allah ya ba mu aljannatul firdaus Allah ya shiga da mu aljanna bi ghairi hisabin wala azab subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik